masoya mu wannan bidiyo ne da bamu mu taɓa yin sa ba mai kuma tsawon shi da tsantsar barkwanci ba mu muku albishir cewa kada ku tsagaita ko kuma ku kalle shi ba ku kalla har ƙarshe ba dan wannan bidiyon idan ka tsallake wani guri ko kuma baka kalle shi har ƙarshe ba lalle za ka bar barkwanci na musamman kuma kai hasarar abubuwan dariya ga wayanda kuma za su sauke a wayansu muna roƙon alfarma ku fara kallo ko da so ɗaya ne akan YouTube kuma ku kalle shi har ƙarshe a wannan channel mai suna Dan Sholi hakan zai bamu dama mu rinka kawo muku Ku ire-iren su da ma waɗanda suka fi su idan kuka sauke shi ba tare da kun kalla akan YouTube ba hakan zai ƙara rage mana ƙwarin gwiwa mun gode a yi kallo lafiya a ranke daɗe na ce na zo na ga kun sa signboard a nan shine na ce bara in kira eh insha Allah ranke daɗe na gama digiri kuma ina neman na ga kun sa lesson ko private lesson to ranke daɗe na gama digiri yanzu ya za a yi bawan Allah to ai za ka duba notice board ɗin da kyau za ka ga mu muna neman wayan da za a koyar da 'ya'yansu ne ba wai muna ɗaukan malamai ba ne to ranka daɗe a ɗauke ni mana ni ma ai abin da nake nema kenan ok idan na fahimce ka kana so a taimaka ma ne a baka aiki yawwa ok to shikenan kenan ah, yanzu idan za a baka aiki me za ka koyar me ka karanta kai an kai daɗe a makaranta na karanci macro eh, calculation what eh macro calculation ka ga malam ka je ka samu aikin kwasan bola kaji sweet gindin ɗanyen da kuka ha ina kwana lafiya lau da Allah na so ne ka taimake ni dan Allah to me kake so amma na ga kaman kaman kai din dan boko ne ko shi me wannan wallahi an aike ni ne wai zan karɓo caji kuma ba wan kuɗi ba sai ya ban wannan wai da na ba da wannan wai da da ban waya gani kuma kaman wannan kuɗi ne aka rubuta eh to kaman dai shine ni ma gaskiya ban gane me aka rubuta nan to ai ni ba wannan ne damuwan na ba ne ya ce mun ina zuwa idan na ba da wannan kawai za a ban waya shi in ji ya gaya wanda ya ba da caji to abun tambayin shi ne hmm. idan dai dan iya zuwa in ba da wannan a matsayin abin da za a ban caji to me yasa muke amfani da kuɗi ba gara mu rinka buga irin takardar nan ba muna bayarwa muna siyan abubuwa to yanzu me kake son mu ga tantance mun ne yanzu wannan daidai da dubu nawa yake maybe zai yi dubu da. Sweet! Yanzu na ba da wannan da abin dubu da. Da gudunma. don za ka iya buga mu wannan dalla na ake buga to yanzu ka san me ga dubu ɗaya ka gani eh ga dubu ɗaya ka gani don ina da dubu ɗayan kuma yin gama wannan ba an aike ka an soya ba wannan kawai aka baka eh mana to in kana da dubu ɗaya kawai ka bani yanzu nan za mu je mu buga ba insha Allah malam da Allah ni ka ce za ka tambare ni Allah Allah ya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam baby. Ina wani Lafiya lau. Ya gida ya kuma sanyi. Lafiya. Oh, sanyi kuma? Eh mana sanyi. Banga kamar yan ana sanyi ne dama. banga na ana sanyi ba. Kai baka jin sanyin ne? Ko dai ka ba kasa ne baka gaya min ba. A da yake na bana gida ne na dan huta. Switch. To. ka fita ban gane fitan da ka yi ba ma'ana ka fita ka je wani waje ne ko kuma ka ba kasan ne gaba daya a na dan huta ne na dan do bakin kasuwa an san caji ne bari na koma gida eh duba ga ko ana yin sanya kai ma dai wannan ba shi bane to bara ta bari kuma in gama mata bayani gashi bata wannan banta ba in na zo na ji ana son yin taya zan gaya mata lalla, mutane suna tambaya mu ba su jira ba wannan gaba ɗaya kowa ma damin mene ma ta kowane angle of collection sweet kuma da Allah mutumina haka don Allah na so kawun taimako ne ne don Allah kai ka zo ka maɗa mun dalla menene na zo ka taya ni mana me wannan nin to ba an ce zogale yana yana daraja a kasuwa ba to ai shine na zo ni ma na gwada basira ta na gwada fikira ta na gwada kwanya ta ka gwada dolotancin ka dai wannan ne zogale to ai na zo in jaraba ne ni ma ko zai shiga a kasuwa wai kai ne da ka yi kirkira eh mana ka gano ganye mai daraja eh mana duba ga shi nan ba to kan umman da dan dukunun da kai ban ka taba ganin bakin mutum ya yi kirkira ne a to ga shi nan zan kirkira ka ce wani wannan dan Allah ka zo ka taya ni da ni fa da zan yi ma tambaya ne ma amma na fahimci kai dalotancin ma ya hinawa to ina jin ka me ke tafa da kai wallahi wannan kurtan gidan namun ne ya ike ni an so min shi wani shi a caji da ban yi niyan zuwa ba ma amma na san zai ni ne ko na dan shan sigari na gani to matsalan kuma da na an so sai wata budurwa ta kira mun yi waya da shi to na so ka duba mun cajin ne ko ya cika da an na ji babu nauyi ne ka cinye mai caji kenan dai ya baka kuma an kira shi ka je ka daga ka sani ko ko budurwa shi ne ko wata ƴan uwar shi ka je ka daga mai wa to ai ni na na da ciko yan banki ne suka kira shi za su turo mar kuɗi ne Oce kana nufin idan yan bankin ne so ka ce ka tuce shi ka je kwashe mai kuɗi go? To gaba ɗaya da muka gama wayan ne ma ni sai na ji nauyin wayan ya ragu. Anya cajin nan ya cika kwa. Oh yanzu na fahimta. A yanzu na fahimta an zo wajen. Kai yanzu kana so a bambanta ma cajin ne ya ragu ne ko ko nauyinta ne ya ragu. To in abu ya cika ba za ka ji shi nauyin da ɗaukale ba eh, to na ji kamar ya ragu ne ayya wannan yanzu na fahimci ka mutumi na ai wajen yan gwangwan za ka je in ka je ina wajen yan gwangwan wannan abin da suke ɗaura me sunan shi masu ke ligo ba a can za a gwada yana Allah ka tafi ka bani waje Allah sai ana neman alkar ɗaruwa kai ka zo kana shi ka je mana ya guwa dalla dan tsaya mana malama dalla ki dan tsaya mana dalla maka ne ina za ki je ina ruwanka da inda za ni eh wai saboda tantancewa ne yanayin tsaro ka aike ni ne ni dan gidanku ne zan aike ki to mama na ta aike ni zan je karɓo mata sako a ina sweet tun gida wanne a ciki farin ko bakin a'a bulu din yawwa gida mai karen nan ko? Eh. Dama ina son in tambaya ma karen nan dan gwamnati ne ko dan Hausa? Dan Nijar ne. Dalla malam zan wuce ban san tambayoyi da yawa. Don daga ganin ka a bige kake. Ya mana to. Ba kya tsoron karen ya cije ki anan. A'a ya riga ya saba da ni in ya shiga ma da kanshi haka ga ya zo ya mun oyo ya rungumi. Ya saba da ni. Don na so dama ki mun wani taimako da Allah yi kamar yadda Allah ya taimake ki to Allah ya sa zan iya wallahi an aike ni ne in an so caji a waya mm. to kuma sai wata baiwar Allah ta kira wayan a ciki a cikin waya? ya eh mana ni kuma ba na so in zama mai laifi saboda ina mutunta shi wanda ya aike ni ne mm. ina so mai da mishi wayan shi salin alin salamat salama wale alin matsala wal everything normal to kuma yanzu ni karin je in ce an kira shi ya tambaye ni ce ko baka kin san ciwon ya mace na ya mace ne a ina ake duba mutum a spika ne ko a batir to tsaya wai da ka tambaye ni ciwon ya mace na ya mace ne kai mace ne ko namiji da ma ka min tambayar nan tukun na farko kafin in baka amsan. Wow, mata maza ne ni. Mata maza? Ni an ce miki ina ciwo ne to. Baka ciwo? To, ai ɗayan na ɗayan ne ai ɗayan na ɗayan. Switch! Da Allah ne ki ban ansa ki taimakon da Allah. Na fahimta. Ka san me ya faru? Kiran da ta yi. Nebi ta kira ni ta ji muryar masoyinta sai ta ji akasin haka sai ta ji muryanka shi yasa sai ta yi sauri sai ta yi fit daga cikin wayan sai ta fice ne sai to ina so ki nuna mun ita ne ai to ai ta ji akasin haka ne shi ne sai ta fice saboda ba za ta iya jura ba a ina ne zan gane ta a batir ne ko ko a speaker switch a injin wayan za ka gane ka ga malam na riga na baka amsa wucewa nake so ne saboda mamana ta aikin zan karɓo mata sako kawai kina so kawai in je in kunce waya kawai in bata marwayin shi amma <laughs> oh, lalla kawai gaba ɗaya wai an ce daga karban caji kawai kowane matsala ma sai rinka bin mutum a gindi a gindi amma oh, lalla na irin waya ne wannan lalla waya mai kama da ɗanyen kuɗi in kana abu ma daga an san caji kawai siya zuwa na titanka da ta kiranka ta kiranka doi wa su anti-corona of caption wa waya ma ya dama kaman duliyan dodo kawai sai ka eh, ta kiran ka nalla aba marka din ya sinna ya su gogo doi thank you ne Don't, na kwana ya na ya su gago kawai mutane a duniya ma don da ka nemi taimako ma ba a gawon ina kwana ya na ya su gago nalla na da tambaya ne nalla eh ina jin ka wallahi an aike nan an so waya eh a gurin caji eh to kuma sai wata ta kira na yi waya da ita da ta kira kuma sai na ansa to ba ma shi ne abin damuwan ba da yanzu wayan gawa ɗaya ma bai fi na minti ɗaya mun kai ba da ita wadda ta kira eh to bayan lokacin da muka yi magana ma dai hatta mun wasu 'yan tambayoyi eh. ban san ba ko tambayan da ta mun ne ya janye cajin eh. tambaya a wayan aka yana janye caji ne kamar ya ban gane ka ban fahimce ka ba yanzu idan mutum ya kira ka waya eh. sai ya baka labari eh. da labari a waya da tambaya a waya wanne ya fi jan caji switch eh to tambaya a waya zai fi jan caji to ai kaga abin da ya faru kenan ni ma tambaya na ta yi eh. ila shi ya sa ya janye cajin ko tambayar da ta ma tana da ɗan tsawo ne eh ba tsawo sosai to wanda ita wuya ba gwara ta man labari ba da ta tambaye ni to ai tambaya a waya ya fi ya fi sauke caji saboda kamar mutum ne a cikin waya sai ya dara. ka gane da tana cikin waya ta diro ta fita shine ka ji sai dole caji ya ragu yanzu ka duba min mana na ga nauyin ya ragu ne ma nauyin cikin waya ya ragu eh cajin ya sauka da yawa ko a ai dole ko caji ya sauka Ka riga ta gudu wace ce ita wadda ta kira ka da ai a cikin wayar take kuma da ta kira ka ta fita taushi dole na ya rabu Allah ya sa kai ni na bi ka shaye-shaye ni uban ka a shaye-shaye Allah zai saka mai gaskiya ni dai amana yana da wuya a garin nan wallahi ba nan na an shi amanan an so cajin nan ba ai da waran waran ma ba ta kaina in wahala haka ma switch. Kawun walai. Kai kai kai buhun kunu in kenan. Switch. Kadu wannan kaman buhun dinya dirki To an ce idan mutum ya kira waya Eh shigo cikin wayan ne. To wannan idan ya kira ka a waya ai bara ka iya daga wayan bai. Kai ɗirma kya ɗin kenan. kallon wani kani switch Allah ba mu kuɗi gawa ɗayan duniya kowa wai sai to kowa. an dawa an yi rawa daidai kenan no helping no begging ga wannan ya fi nutsuwa ma assalamu alaikum wa alaikum assalam na kwana lafiya kana ya sinna ya su gogo lafiya kana Don Allah na so ka taimake ni da Allah kai mala idan neman taimako kake ba to ni na fi ka bukata wallahi in neman taimako kake ta qur'ani ba bara ba haƙwace zan iya yi wallahi yanzu na samu kuɗi ka ni hot taimakon da za ka mun ni waye na ce za ka ban kuɗi ba ne lalla yauwa kai ma ni hot ƙara'un ne a sosai ma bayan gidan Malam Shehu. Baka san ma abin da ya koro ne ba. Ta. Faɗi matsala ka dai yanzu ni dai. Tambayan ka zan yi lalla. Ina jan ka. An aike ni ne an so caji. To kuma sai wata ta kira ni a waya. Ta. To kuma ban so in kamar a samu matsala a ga ko babu kuɗi a cikin waya. Na so ka gaya min ne tsakanin wanda aka kira da wanda ya kira da wanda ya ji labarin an kira da wanda ya aika a kira da maganan da aka faɗa da aka kira kudin wa ake ja aina ga wanda ya ji labarin an bacin kudin shi haba haka ne yanzu kudin ka aka ja kenan switch haba ni ina na kudin da ni za a ja ai wanda suka ji labarin suna da yawa ni kaɗai ba labarin okay kai na gode to da shawaranka yanzu zan tafi salin alin wannan matsala salin alin za ka je ka ce wanda ya ji labarin shi ne nan ya ja kuɗin Allah ya nan ban goma mana in sha su gari idan labar gurin nan ana ana cewa ko sisi a guri ana dalla. wannan bugaggen banza bugaggen wani Allah ya sa. Allah sa ni ma da zan ganta zan binta da gudu kai ni fa ne ma haramun nake in ci ta ma da mugun gudu zan bi ta wallahi a gama Allah isa kuma ni wallahi ma da na sani wayan ma na ansa wannan bugagge ne ba zai iya zuwa wani an shi wayan ma a wannan to ni bari mu an jan an shi wayan nan ma don wallahi in ci haramun din ba da da sau kai zuwa zan an shi wayan tunu alƙalin tsamiya tunu alƙalin tsamiya kunu alƙalin tsamiya kunu wai me yasa ma aka yi waya ne ma ana kira ni an yi in dan sai waya dan dinga sayan wanda za a yi kira kuwa ni fa na fara zargin wayan nan ko ita take kira na ne ma ta kanta ma ta kira a kanta ah, Salamu alaikum. Hello, good evening. I'm calling you from Who Wants to Be a Millionaire. Yeah? You are one of the participants of Who Want to Be a Millionaire, and congratulations, you are part of the winners, indeed. Jahor Mewa Idi Madala. Sorry, you only need to answer three questions now. No, it's me of doing why call me no go like us. Sorry, please. Am I with you? Don ni na kumin turanci ni na ji ne Allah. Um, sorry please idan na fahimce ka kamar baka gane abin da na faɗa ba ko? Ashe kama ɗayan ne na ɗayan. yanzu ka fara yin yaren da zan gane ai to yanzu ka saurare ni ka ji me zan faɗa ma to ina jin ka kana ɗaya daga cikin wayanda suka cika gasan who wants to be a millionaire wayanda za su iya cin kuɗaɗe masu tsoka sannan kuma kana daga cikin wayanda suka ci wannan gasan don haka yanzu abin da muke bukata ka turo mana bayanan bankinka ka kuma ansa mana wasu tambayoyi sai mu tura ma kuɗinka in banda kai dan zo barodo ma me wayan nan ne dai je maka aiki ha ka zage ni kuma kawash fa yake yi fa mutumin da yake yin aiki a kawash yana samun kuɗaɗen shi kace za ka ba shi aiki baka fahimce ni bane ya kamata ka tura mana ka wannan Allah Allah can Allah ka rike aikin ka Allah kai da sun turo mata ta kira yanzu kuma sun sun kira switch wannan ma ai kwartanci ne ai Wani Allah kawai karyan ƙara ai na yin an so min shi wa yenne na miya na kuka to wayannan ne na ga ƙarshen ta ko ya bani ita kyauta ko in ba shi ita kyauta switch ko kuma ya ne oho min ji na kama kaman sai da wayan aka ba shi ƙarago sai aka ce ɗan lele waɗansu suna bani ɗan kunu da gudaje waɗansu su ruwa da yajin waina waɗansu kuma su ce mun na ba su turare alayyahu da batir da kunu mai tsada a bani ɗan rago kuma kar a ce min na ciye fiye o kana a mu ma an ce ne amma kuma ba ni da haifin da nema yawan nan ba jinin akuya ne ne yayi jinin akuya kamar ya to wallahi gaskiya bai kamata ka ringa rike irin wayan nan ba damuwa ne ina wayar da na tura ka je ka romo aniya tare ni zandar mu je ni aure zindikeke me zawaiya zindikeke zindikeke me jan wando zindikeke kawai mota ne ana barin ta babu ganin tsafta dala? nan newa dan wa an namun bani su kuma ma kawai an do an batta babu tsafta da Allah Charlie, da wuyak. Ai, Charlie. Ya kuma kake wankin mota da buta? <laughs> Wanya ne da ni. Basira ne da ni. Na da mun kullum a cikin basira kake. Basiru. A ba basiru ne sunana ba. To me kuma yau kake wankin mota da buta? A wa an ce sai karen jiya sun ramatu sun yi accident ba. to lokacin su ne Allah ne ya kawo yau amma yanzu ya kaga da malam na alwala nake mata yi kaga in an fita ma bara a yi accident ko an yi accident ma mutum da ya tafi da alwalan shi eh, lalle kana da basira motar kake wa alwala yawan kai wai alwala ka dai ma da labar shashancin nan naka je karɓi waya har ɗaduma har ƙarki na mata ma na shiga sulenta na wankoshi shi jamilu kenan canjin ka dai ba zai kare ba yanzu ne ta nuna a ce wannan kai sauri ka je karɓi mun waya taron Allah gurin caji ka gane mai cajin nan ko na bakin gangare wajen kwanan kwaɗayi na ke kenan eh na mulake mai caji da Allah kai sauri ka kai mun karɓo mun cajin nan nayi ina ta jiran waya akwai wani wanda muka magana da shi aikin nan ya ishe ni so ke in samu wani aikin mun yi magana aiki da shi kuma ban kirawo <laughs> ban kira ta ba ma ita ma da Allah kai sauri ka karɓo mun waya ta sauri Yau, yau ban samu na dan wannan ba je ka dawo kai sauri amma in kai sauri ka dawo zan baka wani abu don kuɗin wa kawai ka bashi wannan in ka bashi zai baka ka ce mai ni na turo ka kawai da na bada wannan kawai ai an ci gaba ka kai mai kawai kuɗi ne wannan ne. kai dai ka kai mai da Allah ka bar shashanci mana oh wallahi sai yanzu na gane gashi nan ko ya rubuta a jikin naira miliyan ɗaya da dubu dari bakwai da dubu bakwai da kai bar shirman nan nan bakatin ce je ka kai masa da Allah ka so kai sori na gaya maka an kai sori zan baka wani abu ka samu abin sa bakin salati ya kuma kan ya cire takalmi ba ka ce mun in je in dawo da wuri ba kuma sai ka je guri ba takalmi ah, na gaya ma zanya tutu ne zan zan yi tsere tsara yaro ne da Allah ka sori to garin in yi gudu yan mirna wani amma in na yi sauri za ka dan kara min kuɗi zan ku wani abu sauri da Allah rin rin Don me aka ne wai? Da Allah ka sauri. Dan jen bari ka ga gudu mana Allah. What? A haka za ka ro mun cajin? Kai wai dan ba wacce maukace ina ne kai. ka gane wani kai ma ba don kai ka kaɗan girme ni wallahi na na ɗan wannan din a can da na ma tun safan karo min waya ta ka bani sai yawo nake yi inje nan inje nan ko ina na je? har gurin mai cajin naje an ce min ka zo ka karɓa. yo yo yunwa ne ma ya dame ni na cinye nama nama ka dan ya ji. wai nama na tura karo min ko waya yo ai madadi ne ai wayan ne naji tana kukan tunkiya ne sai na ba da ita haka ban zire weta ya mana wallahi to madalar tun yi ban ci abinci ba Shi ne na cinye naman gashi kaɗan lashi yaji yajin kawai kai na kira waya ta ma na ji ka kunna mun dai ya kasan ana kira ka ji kukan wani waye kuka wani me me me eh, oh, ni ne na kunna ko switch ni na kunna wallahi to gwata ne ma ta ta kira ko men ta ce ko ko lollipop ne ko mene irin chocolate nan abin da ta kira kenan ya eh mana lollipop kai kada ka mun waya ni na wanta dai abin da ta faɗa kawai ma ni ne na kashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a to ya baran kashe mata waya ba tambaya na take wai na kai sanyi ne ita kada ta kira dai ko a ah, akwai wani ma amma shi ya raina mun hankali ne sweet in ban da burin ɗanɗanci ba ba kana aikin kawo ba kana wankin mota na ruwanka da aikin da nake yi wai ka bar aikin kawo wai za su baka wani kwangila za ka yi samu kuɗaɗe kawai na zazzage shi ma na kashe waya ka daina bani irin wannan waya mai kukan hawa fasta bi habiban muratan an ta tsula kawahid labbai kallahumma labbai na fi kauka wannan wallahi kaga don busa kawo kabalin ka su tabe wallahi wai tawa ka je ka doka ka kai aka baka tsire saboda kare na ma hankali ni ka mai tsire to ba tana kukan awaki ne sun sha da sun rago wallahi ko zan mai da kai ɗaya daga cikin dabbobin nan wanda duk inda musulmi ne ya wani abin haƙoƙin Allah wallahi ba za ta mura a gurinsa ba wallahi da Allah ka hakuri wallahi sai na yi sanadiyar da duk ahalin ku sai sun kabe da Allah ka hakuri wallahi ba ni bane wallahi ba kuwa a gidan da Allah ka hakuri <laughs> da Allah ka What? Je ka karata. dan ubanka ka biyan uwanka a jeji Ya ina za. Zan yi tseren tsira yaro. Dan buɗe washer Ni? Wa yake 2 million? Ni nake. Buɗe washin. Ka da washer Na buɗe washer Ta yadda sai ka tafi wata. Jamilu na buɗe washer still <laughs> rolling. Na buɗe washer still rolling. <laughs> mu je to mu je da Allah ka ya kake cire ta eh, ayu mm. da Allah ka sori ka yawwa dama ina so in sani karen dan gwamnati ne ko dan Hausa ne kuma duk an yi shi two times baki da da ba yanzu ba kuma wanda take kallo wanda Fiko. Wala abu na tana. Mu je to.